Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب رب صلي عليه وآله Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a shirye shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kuraka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. To a shirye shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin duniyar mu a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin nan na guzurin hanya. kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na afirka a yau waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu taurari za a kasance a tare da mu.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

a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. To shirin shirye da muke dauke da za su zo muku ne. bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanto mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu ministan harkokin wajen kasar saudiya ya ce yana fatan ganawa da ministan harkokin wajen kasar iran nan ba da jimawa ba wasu 'yan bindiga sun kai hari a birnin abuja na taron najeriya kuma garkuwa da mutane tara ƙungiyoyin jihadar islami da hamas sun sha alwashin ɗaukar fansa a kan kisan Falasinawa uku da isra'ila ta yi a jiya yanzu kuma ga labaran da ke yarima faisal ben farhan ministan harkokin wajen kasar saudiya ya bayyana burin sana ganawa da takwaransa na kasar iran hussein amir abdullahian nan ba da jamawa ba bisa abin da aka cimma matsaya na daidaita alaka a tsakanin kasashen biyu a wata zantawa da yi da jaridar shark al-ausat minista harkokin wajen kasar ta saudiya ya ce yarjejeniyar da iran da kuma saudiya suka kulla ta maido da hulɗar diplomasiya ta tabbatar da muradin kasashen guda biyu na warware sabanin da ke tsakanin su ta hanyar lumana da kuma tattaunawa da fahimtar juna ministan harkokin wajen kasar ta saudiya ya bayyana burinsa na ganawa da takwaransa na kasar iran hussein amir abdullahian nan ba da jamawa ba domin ci gaba da tattaunawa a tsakanin bangarorin biyu ya kara da cewa a shirye muke mu dawo da dukkanin hulɗoɗi na diplomasiyya a tsakanin kasashenmu iran da saudiya da kuma cimma matsaya akan batutuwa da dama waɗanda za su amfanar da al'ummomin ƙasashen biyu shugaban majalisar dokokin ƙasar iran muhammad bakir kalifab ya tabbatar da cewa yarjejeniyar maido da dangantaka tsakanin iran da saudiya ta nuna cewa babban abin da ke haifar da sabani a yankin gabas ta tsakiya ba wani abu ba ne illa tsoma baki na ƙasashen ƙetare a jawabin da shugaban majalisar dokokin kasar ta iran galibab ya gabatar a yayin taron majalisar dokokin kasar ta iran a yammacin jiya lahadi ya yi ishara da cewa yarjejeniyar da aka cimma tsakanin iran da saudiya ta yi nuna da cewa kasashen yankin ne kawai za su iya tabbatar da tsaransu da kuma cimma burinsu idan suka hada karfi da karfe su kuma gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa tsakaninsu su ya kara da cewa kasashen iran da saudiya kasashe ne masu matukar mahimmanci a yankin gabas ta tsakiya kamar da kuma suke da mahimmanci a kasashen musulmi da kuma yin aiki tare tsakanin saudiya da iran zai taimaka matuka wajen warware matsaloli da dama da ake fuskanta a yankin kamar da kuma hakan zai taimakawa wa kasashen musulmi wajen ƙara kusanto da fahimtar juna da kuma yin ayyuka tare a bangare daban-daban na ci gabansu. su rahotanni daga tarayyar najeriya na cewa wasu 'yan bindiga su kimanin ashirin sun kai hari a daren juma'ar ta gabatar kimanin karfe goma sha ɗaya da rubi na dare a kan rukunin gidaje na grohoms wanda yake cikin kucibi a yankin kobawa a birnin abujan inda suka yi garkuwa da wasu mazauna unguwar su kimanin tara da suka hada da mata da kananan yara kakakin rundunar 'yan sanda na birnin tarayya abuja sp josephine ade yayin da take tabbatar da aukuwar lamarin da ce 'yan sanda da jami'an tsaro suna kokarin ceto mutanen da aka yi garkuwa da sun da kuma bukaci mutanen yankin da kada su firgita su kwantar da hankulansu domin ku jami'an tsaro suna daukar dukkanin matakai da suka dace domin cafke maharan to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran ƙungiyar gugurmayar falasɗinawa na hamas da jihadul islami sun yi tar da allah wadai da kisan gilla da sojojin isra'ila suka yi wa wasu matasan falasɗinawa su uku a jiya a birnin nablus wanda ke gaba da mucin kogin jordan inda suka ce lamarin zai kara kara azamar falasinawa wajen gugurmaya domin kwatar 'yancinsu da kuma fitar da isra'ila ga yankunan su da ta mame sannan kuma kungiyoyin biyu sun sha alwashin daukar fansa a kan kisan falasdinawan a cikin wani bayani na haɗin gwiwa wanda suka fitar hamas da jihadul islami sun bayyana cewa isra'ila a aikan da take tafkawa na kisan kiyashi da kuma laifukan yaƙi a cikin yankunan falasdinawa tana ƙara tabbatarwa duniya cewa ita daula ce ta ta'addanci sannan kuma sun yi kira ga sauran ƙasashen musulmi da sauke nauyin da ya rataya a kansu wajen takawa gwamnatin yahudawan isra'ila birki a kan cin zalin da kuma kisan kiyashin da take yi wa al'ummar falasdinawa to a bangaren wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta doke fulham da ci uku da nema arsenal ne ta fara da cin kwallo ta hannun dan wasanta wato gabriel magales a minti na 21 da fara wasan sannan minti biyar tsakani ta kara kwallo ta biyu sannan kuma gabda za a tafi hutun rabin lokaci kungiyar kwallon kafan ta arsenal ta saka kwallo ta uku a ragar fulham ranar 27 ga watan agustan shekara ta 2022 arsenal ta doke fulham da ci biyu da daya a wasannin da aka gudanar na premier arsenal za ta kara a wasanta na gaba da kungiyar kwallon kafa ta sporting a emirates a fafatawa ta biyu a wasannin europa league ranar tara ga watan maris kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta tashi biyu da biyu a gidan sporting a wasan farko a gasar europa ta kakar nan to jama'a masaurare karshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar to yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu wa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kwadawar haka. barkamu kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke kana a mataki na ƙasa da ƙasa a yau da Allah dai shirin namu zai mayar da hankali ne ga cokaf kan batun yarjejeniyar da aka kulla ta sake dawo da alaƙa ta diplomasiya tsakanin iran da kuma saudiya kuma buɗe ofisoshin jakadanci a tsakanin ƙasashen biyu kuma yadda ake kallon wannan lamari ta fuskoki daban-daban musamman mata fuskar siyasar yankin gabas ta tsakiya wannan da shine abin da shirin zai dubi a sa da yardar Allah da fatan masu wari za a biyo musanna sannan a hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. a ranar juma'ar da ta gabata ce dai bangarorin iran da saudiya da kuma china suka gudanar da wata tattaunawa a birnin beijing na kasar china dangane da farfado da alakar da ke tsakanin kasashen iran da saudiya wadda ta yi tsami tun tsawon kimanin shekaru bakwai zuwa takwas da sa gabata an kwashe kwanaki biyu zuwa uku dai ana ta tattaunawa akan wannan batu inda sai ranar juma'a ta gabata ne aka iya cimma matsaya wanda kuma dukkanin bangarorin biyu suka amince da abin da suka tattauna a kansa kuma aka rattaba hannu a tsakanin bangarorin guda uku na iran saudiya da kuma china gwamnatin kasar china dai ita ce ta jagoranci zaman wanda an riga an fara shi dama tun tsawon lokutan da suka gabata kimanin shekaru biyu a birnin bagadaza na kasar iraki wanda gwamnatin iraki ta gabata ce ta fara bijiro da batun daidaita dangantaka tsakanin iran da saudiya an kuma gudanar da zama sau biyar a birnin bagadaza na kasar iraki a tsakanin tawagogin saudiya da iran da kuma na kasar irakin wanda da ƙarshe dai gwamnatin kasar china ita ce ta jagoranci babban zaman da ya kawo sulhuntawa da kuma rattaba hannu a kan yarjejeniya ta dawo da hulɗa da dangantaka ta diflomasiyya a tsakanin ƙasashen biyu duk wadda cewa dai wasu bangarori kamar kasar rasha sun ta gagarumar rawa wajen kusanto da fahimtar juna a tsakanin saudiya da kuma kasar iran kasantuwar cewa kasashen rasha da china suna dasawa da kasar saudiya kamar yadda suke dasawa da kasar ta iran wanda hakan ya yi gagarumin tasiri wajen samar da fahimtar juna da kuma mayar da bangarorin biyu zuwa teburin tattaunawa da kuma dawo da dangantakar da ke tsakanin su tun bayan da aka rataba hannun a ranar juma'a din da ta gabata a birnin beijing na kasar china gwamnatin kasar iran din ta fito ta bayyana cewa wannan wani babban mataki ne wanda zai kawo gagarumin sauya yankin gabas ta tsakiya ta fuskoki daban-daban da hakan ya hada da bangaren tsaro da kuma siyasa da harkoki na tattalin arziki da ma cinikayya da ma sauran bututuwa waɗanda suka shafi zamantakewar al'umma kamar yadda kuma iran din ta bayyana cewa samun fahimtar juna tsakaninta da saudiya zai taimaka matuka wajen gaggauta kawo ƙarshen rikicin ƙasar yaman tun bayan da aka fitar da wannan sanarwa a ranar juma'a din bangare daban-daban na duniya suke ci gaba da bayyana ra'ayinsu inda aksarin kasashen duniya suke lale marhabin da wannan mataki majalisar ɗinkin duniya ta fitar da bayani a ta bakin babban sakatare janar na majalisar antonio guterres wanda bayyana cewa dawo da alaka a tsakanin saudiya da iran gagarumin ci gaba ne wanda zai taimaka wajen samar da dawamman zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya kamar da kuma bayyana cewa yana fatan wannan zai taimaka wajen haɗa kan al'ummomin yankin baki ɗaya da kuma samun gagarumin ci gaba ta fuskoki daban-daban na rayuwarsu. ita ma ana ta bangaren kungiyar tarayyar turai ta fitar da wani bayani makamancin hakan inda ta yi lale marhabin da dawo da hulɗar dangantaka ta diplomasiya tsakanin iran da saudiya tare da bayyana fatan hakan zai taimaka wajen samun zaman lafiya mai ɗorewa a gabas ta tsakiya ita ma ana ta bangaren kungiyar kasashen larabawa ta fitar da bayani inda ta jinjina wa dukkanin bangarorin biyu na saudiya da kuma iran tare da bayyana cewa wannan shine babban abin da ake bukata a cikin al'ummar musulmi hakanan kuma kungiyar kasashen larabawan ta bayyana cewa samar da kyakkyawar fahimta a tsakanin iran da kasar saudiya abu ne wanda zai amfanar da dukkanin al'ummomin yankin gabas ta tsakiya kamar da kuma zai taimaka ma al'ummar musulmi da kuma ke duk wata baraka da ke tsakanin su sannan kuma kungiyar kasashen larabawan ta jaddada cewa a shirye take ta bayar da dukkanin irin gudunmuwar da za ta bayar domin tabbatar da cewa wannan yarjejeniya ta ɗore kuma tabbatar da cewa al'umma ta amfana da ita a nata bangaren gwamnatin ƙasar turkiya ita ma ta fitar da nata bayanin wanda a ciki ta bayyana cewa babban abin fata dangane da cimma wannan yarjejeniya dai shine a samu haɗin kai a tsakanin al'ummar musulmi wanda a ƙasashen iran da saudiya za su iya taka gagarumin rawa wajen tabbatar da hakan ita ma ta bangaren gwamnatin kasar rasha wadda ta taka gagarumin rawa wajen ganin cewa wannan yarjejeniya ta samu cimma nasara ta bayyana cewa wannan babban abin farin ciki ne kuma a nata bangaren za ta yi yakacin kokarinta domin taimakawa dukkanin abokan nata wato iran da saudiya su kara karfafa alakar da ke tsakaninsu da kuma dankon zumunci domin al'ummominsu su ci gajiyar juna baya ga kuma wasu daga cikin kasashen yankin latin amurka waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da saudiya ɗin da kuma iran da sun fitar da bayanai daban-daban na jinjinawa kasashen biyu to sai dai a nata ɓangaren gwamnatin isra'ila bayanin farko da ta fara fitarwa a ta bakin firaministan isra'il benjamin netanyahu ya bayyana cewa wannan yarjejeniya da aka cimmawa tsakanin iran da kuma saudiya babban abin bakin ciki ne ga isra'ila domin kuwa saudiya wadda ƙasa ce wadda take da kyakkyawar alaƙa da manyan ƙasashen duniya musamman ma amurka da kuma ƙasashen turai sannan kuma ba ta da wata matsala da isra'ila abin bakin ciki ne ta kwalla alaƙa da ƙasashe irin su iran waɗanda suke tsananin adawa da gwamnatin yahudawan isra'ila sannan kuma benjamin netanyahu ya bayyana cewa cimma alaƙa a tsakanin iran da saudiya wannan ba zai hana isra'ila ta cigaba da yin kyakkyawar alaka da saudiya ba kamar yadda ya bayyana cewa kuma wannan ba zai hana isra'ila ta ɗauki matakai na soja akan shirin iran na nukiliya ba benjamin netanyahu ya bayyana cewa duk wata alaƙa wadda za a iya cimmawa a tsakanin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya to isra'ila ita ta fi dacewa da ta kwalla irin wannan alaƙa da manyan ƙasashe na larabawa musamman ma dai ƙasar saudiya to a nasu bangaren masu sharhi akan harkoki na siyasa da tsaro daga sassa daban-daban na duniya suna ci gaba da bayyana ra'ayinsu da mahangarsu akan wannan yarjejeniya da aka cimmawa a tsakanin iran da saudiya wasu daga cikin masu sharhi dai suna ganin cewa saudiya ta amince a iya cimma wani yarjejeniya ne tsakaninta da iran bayan kwashe tsawon shekaru ana takun saƙa sakamakon batutuwa daban-daban mafi muhimmanci daga ciki shine irin matsaloli da suke faruwa a tsakanin gwamnatin amurka da kuma gwamnatin ta saudiya musamman ma dai tun bayan da donald trump ya sha kashi a zaben shugaban kasa da aka gudanar a kasar amurka wanda donald trump shine shugaban kasa da yake dasawa da gwamnatin kasar saudiya mai ci a halin yanzu wadda irima muhammad bin salman ne yake jagorantar ta joe biden wanda shine ya yi nasara a lokacin zaben shugaban kasa da aka gudanar a kasar amurka shekaru biyu da suka gabata yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi furuci mai kaushi akan gwamnatin Saudiyya da kuma shan alwashin cewa zai ɗauki ƙwararren matakai a kanta idan har ya lashe zaɓe daga ci kuwa har da ladabtar da muhammad bin salman da kuma mayar da shi saniyar ware a cikin dukkanin harkoki na ƙasa da ƙasa kamar da kuma ya bayyana cewa zai iyakacin ƙoƙarinsa domin tabbatar da cewa an samu daidaito a yankin gabas ta tsakiya wannan batu ya taimaka matuƙa wajen sanya saudiya ta sake yin tunani har su biyu dangane da matsayar da take ɗauka a kan ƙasar iran da kuma ƙoƙarin ganin cewa an samu sulhuntawa a tsakaninta da ƙasashen da ba ta ɗasawa da su musamman gwamnatin ƙasar qatar wanda saudiya ɗin ta ƙaƙaba mata takunkumai a lokacin tare da wasu daga cikin kasashen da suke biya ga saudiya irin su haɗaɗɗe daular larabawa bahrain da kuma masar wanda kuma bayan nasarar da joe biden ya samu saudiya ta yi gaggawa wajen dawowa ta shirya da gwamnatin ƙasar qatar kuma ta ɗauke mata dukkanin takunkuman da ta kagaba mata kamar da kuma ta shirya da gwamnatin turkiya karkashin shugabancin rajab tayyip erdogan wanda shi ma gwamnatin saudiya ba ta ɗasawa da shi bilhassali ma suna takun saka akan batutuwa daban-daban kasar iran wadda ita ma ɗaya ce daga cikin kasashen da gwamnatin saudiyan ba ta ɗasawa da su wannan ya zo a mataki na uku a halin yanzu inda saudiyan ta koma teburin tattaunawa har ma aka iya cimma yarjejeniya tsakanin ta da gwamnatin iran da kuma samar da hanyar da za ta maido da hulɗar jakadanci a tsakanin kasashen biyu wasu da gaske masanan suna ganin cewa a halin yanzu gwamnatin saudiya tana kokarin tabbatarwa amurka cewa za ta iya kulla alaka da wasu kasashe daban-daban waɗanda ba su ma alaka da amurkan ko kuma suna da sabanin siyasa da ita ko kuma suna takun saka da ita daga cikin irin waɗannan kasashe kuwa har da ƙasar rasha da china waɗanda a halin yanzu ƙasar saudiya take da alaka mai ƙarfi da su wanda kuma dawo da alaka tsakanin saudiya da ƙasar iran to wannan zai sanya waɗannan ƙasashe guda uku waɗanda amurka take takon saka da su wato iran din da rasha da kuma china su zama daga cikin ƙawayen saudiya da kuma da dama daga cikin masana suna ganin cewa irin wannan matsaya da gwamnatin saudiya din take ɗauka a halin yanzu ko alama ba za ta taɓa yi wa gwamnatin joe biden daɗi ba kamar yadda gwamnatin isra'ila ba za ta yi farin ciki da hakan ba sai dai a nata ɓangaren gwamnatin amurka ta bayyana cewa tana maraba da samun kyakkyawar fahimta tsakanin saudiya da iran sai dai babban abin da take fata shine hakan ya zama hanya wadda za ta kawo ƙarshen duk wata takaddama da takun saka da ake yi a tsakanin al'ummomin yankin gabas ta tsakiya wani kuma da dama daga cikin masana suna ganin cewa wannan magana ce dai ta siyasa wadda kuma har kullum amurka tana amfani da ita domin bayyana wata fuska ga al'ummomin duniya saɓanin abin da yake gaskiya ko kuma mahangarta ta hakika. To jama'a masu saurari lokacin da muke da shirya da suke mu a nan zamu ja zamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ci mu dauke da wani jigon. Kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.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 Assalamu alaikum Radio Iran mai magana Yusuf Salisu dan Fulanin Kwara ina so ku bani dama yi tsokaci na bisa amincewar Iran da Saudiya na ƙara kulla hurɗar diplomasiya a ƙasashen guda biyu. To muna fatan alkhairi kuma muna sa Allah ya sa hakan ya zama alkhairi a ƙasashen ku guda biyu kuma Allah ya amfanar da al'ummar ƙasan Iran iran da ta saudiya bisa kulla wannan hurɗa allah ya sa hakan ya amfanar da al'ummar kasashen naku da ma dukkan shauran kasashen musulman duniya baki ɗaya ina muku fatan alkhairi a tashi lafiya mai magana yusuf salisu dan fulanin kwara a najeriya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyo iran gidan rediyo musulunci naku ne har kullum dai usman sani a wutan almajirai ina so ku bani dama in kira ga matasa 'yan najeriya dangane da wannan zaɓe mai zuwa wannan na gwamnoni da za a yi na kira ga 'yan uwana matasa da ka ajiya hankalinsa da 'yan wani kuɗaɗe ko abin nan sawo ku zo mutane su fito suna cin mutunci gurin yan uwansu saboda wannan zabe zaɓe ne mai haɗarin gaske e ina kira ga yan uwa matasa a kai zuciya nesa saboda baya da haka muna addu'a Allah ya sa mu ga wannan zaɓe an yi shi lafiya an gama lafiya Allah kuma ya zaɓa mana alkhairi Allah ya zaɓa mana waɗanda suke san mu ba waɗanda muke so ba ina muku fatan alkhairi mai magana Usman Sani a wutan almajirai karamar hukumar da hakin tofa a jihar Kano Najeriya. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon iran sunana comrade brashi lara gafta ina yi muku fatan alkhairi kuma ina so na yi wannan amfani da wannan dama da kuka bamu na ja hankalin yan uwana matasa a wannan zaɓe da za a yi ina kira ga yan uwana matasan najeriya ya kamata a kai zuciya nesa sakamakon wannan zaɓe hakika zaɓe ne wanda yake da matsaloli a cikinsa to amma matsalar dama matasa ne idan matasa suka kai zuciyarsu nesa insha allahu za a kammala a gudanar da zaɓe cikin koshin lafiya fatan matasan mu ba za a yi amfani da su ana ba su dan kuɗin da bai ta kara ya karya ba da miyagun kwayoyi suna zuwa suna satar akwatu suna tada hankalin jama'a jama'a ya kamata a bari a yi zaɓe a nutsuwa kuma duk wanda Allah ya sa ne ya ci mulki hukumar zaɓe ita ma muna kira da ita da kuma dukkanin kwamishinonin zaɓe na jihohi su yi domin Allah su ji tsoron Allah a cikin aikin su dukkanin wanda ya ci a tabbatar da shi ne wanda ya ci zaɓe wanda bai ci ba to kar a yi karfa karfa a yi son zuciya a bashi duk wanda ya ci muna fatan za a bashi zaben shi domin hakan shine kwanciyar hankalin al'ummar Najeriya da fatan za ku tashi lafiya rediyo Iran sunana Comrade Ibrahim Lara Gafta. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu BOS Jamhuriyar Musulunci gidan radon Iran ina muku fatan alkhairi. A wannan gidan rado mai tarin albarka yau tsokaci na zan shi ne akan ƙasa ta Nijar. bisa ga ainihin kashe-kashe da ake mana na sojoji da jandarmomi da duka wani gardi wanda yake yana daga cikin kare lafiya ƙasar Nijar. To yau gashi inda ta kai mu. amma muke roko ga Allah subhanahu wa ta'ala su sa talakawa ainihin shugabannin musulmi ba su gani su ga irin ta'addancin da ake maɗiyanmu da 'yan uwanmu irin kashin da ake musu kenan in suka duba da salakanmu da malamanmu da duka wani wani mai faɗa a ji cikin ƙasar Nijar mu dibi Allah mu dibi Annabi mu kai kuka ga Allah subhanahu ta'ala wannan wulakanci da ake mu Nijar ya kai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan ya kamata yan uwa mu diba mu gani an ce an turo su su kare na ƙasa sai ga su su ba abin da ke afkuwa kansu sai sojojin mu ake kashewa shin dan Allah da Annabi wannan ina umarnin kariya da suke kuna tare da Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasagi Ure Nijar jihar Maradi sai an jima a huta lafiya hazawa salam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu dangance da abin da kake mana tuwo a kwarya bisa siyasar duniya alkasun baba liman ahar daga jihar aga da shugaban kungiyar masu kira da saurare ta afirka gaba daya yau tsokacin da nake son yi bisa shugaban ƙasar tunisia ne bisa kalaman da ya yi na wariyar launin fata ya tunzura ɗiyan ƙasa suna walakanta da su da jami'an tsaro suna walakanta baƙaƙe ɗiyan cirano anda suka je nemi halalikin su to mun yi tur da Allah bisa ga wannan kalamai a ce shugaban kasa kuma ta Afirka yi wannan kalaman to ina ga kasashen turawa da muke zuwa masu nuna mana wariyar launin fata muna kira ga kungiya ta Afirka ta gaggauta dokan mataki bisa kasar Tunisia bisa harkar diplomasiya bai kamata ba wannan kalaman da yi a matsayin shi ta shugaban kasa me muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadar shugaban kungiyar masu kira da saurare ta Afirka gaba ɗaya salamu alaikum salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai sai kuna tare da mamman sani dauda cin wanzu wanda ake kira da biman erogan ɗaya daga mamba na masu kira da sauraron radiyo na afirka to a gaskiya za mu sokaci a yau akan takardar da aka gani eh gwamnati ta hudda na farashin zuwa haji na bana duk shekara ana ƙara kuɗaɗe amma kuma gaskiya kuɗin na bana da aka hudda ya yi yawa duk da ma dai shi wannan aiki ne ko nawa aka biya ba faɗi ba amma ya kamata a rangwamta ma al'umma ya kamata mun ga wasu kasashen yadda suka yi eh, gaskiya sun tausaya ma su a fatan su ma nan za su ji kiran mu tashi lafiya biyu ya ci hausa murya jamhuriyar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu radio biyoce radio terran ni ne Rabilu Malam Adam sarkin aiki na kasa baki daya ina muku fata na alkhairi da kuke ba mu dama muna tsoma bakin mu ga abin da ke cin mutuwa a kwariya abin da ke cin mutuwa a kwariya kamar yadda wani dan fafutuka ya faɗi yanzu wannan zabe wani za a yi na kasashen waje fitoci gaskiya ba su da ma ba ma wai a ga amfanin su ba ba ma su da amfani a zabe su ba ba su da amfani duk mutumin da ya bar cikin kasa kasa tana cikin talauci talauci kasa tana cikin rashin tsaro a kwashi kuɗi a je dan ayo mai ya zama dubte can ya mu mi kai na da Allah da Annabi ni ne Rabilu Malam Adamu ba zan kar ai wannan zaben kawai kara a zo don ma iri za a saye a ba talakawa da wannan abun a yau kwanan mi za su ba su da wata rana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 Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin mu na safe. Za kuma ku iya samun waɗannan labaran a shafa na intanet hausatv.com. tun su kuma ga shirin nan na guzurin hanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة مصار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na guzirin hanya shirin da muke kawo muku maganganu na magabata da ma ayoyi na alkur'ani da hadisai domin shiryarwa akan wani abu wanda muka rike shi ya zama mana guziri to lallai in Allah ya kai mu lokacin da za mu haɗu da shi wannan hanya da muka kama ta haɗuwa da Allah wato hanya mu ta koma zuwa gare shi wannan abun da muka yi riko to zai zama mana guziri a ranar kiyama to har yau muna bayani ne akan al'amura da suka shafi ilimi kuma kamar yadda muka sani ne allah subhanahu ta'ala mun kawo bayanai da dama daga alkur'ani daga hadisai da ainihin yake nuna mana muhimmancin ilimi da kuma tashi wajen nemansa to a cikin wani bahasi yau da mu so da shi shine dangane da mutumin da ya yi karatun ga ilimin ya same shi amma kuma wasu lokuta sai ya dinga rufe ilimin ya ɓoye shi ya dinga ƙi bayyana shi to shi ma akwai wasu matsayi da ainihin yake da shi dangane da rashin riko da guziri mai muhimmanci da ya sarayar da wannan to shi ma za mu gani a cikin maganganu musamman za mu fara da ayoyin alkur'ani allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul bakara aya ta 159 yana cewa بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى lalle waɗannan waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na daga bayanai wanda suke fitattu bayyana abubuwan da suke gasu nan fitattu ne a fili suke walhuda da kuma shirya min ba'ad ma bayyana hulina bayan mun bayyana su ga mutane fil kitabi a cikin littafi waɗanda suke ɓoyewa abubuwa ne bayyananu ba wai ɓoyayyu ba Allah ya bayanin su sannan shirya ce ga ta nan Allah subhanahu ta'ala ya bayyana ta ga al'umma a cikin littafinsa mai tsarki to waɗannan waɗanda suke ɓoyewa ba sa bayyana wa mutane yadda abin yake Allah ya ce ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun waɗannan ubangiji subhanahu ta'ala da kansa yana la'antar su sannan kuma duk mai son yayi la'ana ma yana la'anta irin waɗannan mutanen wai wannan abu ne mai muhimmanci dangane da fahimtar wannan ayan allazina yaktumuna waɗanda suke ɓoyewa ɓoye ilimi ba wani abu ne fa wanda yake mai sauƙi ga wanda yake da ilimin ba kuma ilimin nan koya kake da shi ka san abu amma kana ɓoyewa ka ƙi bayyana shi yadda allah ta'ala yake so mutane su fahimce shi shi kowaye ma yana shafa zai ce a ah, ai wannan abu kaza ake nufi amma kai sai ka zo ka yi wani tawilin ka ka shigo da wasu abubuwan da ba haka ba to shine ake nufi haka ma a dai su cikin suratul bakara din aya ta 174 Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi lalle waɗannan waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar na daga littafi wa na bihi thamanan qalila sannan da shi ne suke sayan wani ɗan tumuni ƙanƙani to Allah ta'ala yake cewa ula'ika ma ya na fi butunihim illa nar waɗannan babu abin da suke ci a cikunansu illa wuta to haka wannan ma aya ɗin ci gaba da waccan aya da muka karanto duk kuma a suratul bakara na nuna irin mummunan ƙarshen da wanda yake boye ilimi zai iya samu a rayuwarsa to ka gani mutanen da suke yaktumuna ma anzalallahu Allah ta'ala yake cewa can ma waccan aya na karanto ma yaktumuna ma anzalna min albayyinat to waɗannan duk abubuwa ne waɗanda suke nuna ashe mutum idan Allah ya baka ilimi kana ganin cewa kai malami ne ka san komai sai ka zo kana ɓoye waɗansu abubuwan daga shi dai an tambaye ka abu kaza me Allah yake so ya ci mana dangane da abu kaza ka san cewa ga abin da Allah yake nufi amma sai ka ɓoye shi ka ɓoye shi saboda menene saboda dan wani abu da kake samu la'alla mahukunta su azzalumai ne su suna son su yi wasu zaluncin su akan al'umma al'ummar musulmai din sai aka kawo aya wannan ayan ka tabbatar cewa suka ne ga mahukuntan nan wani abu ne wanda ayan ta Allah take nuna cewa kada a yi wannan abun Allah baya son wannan abun sai aka ce akaramakallahu akwai dan wani tumuni da za mu bayar da Allah a yi wa mutane bayani kada su fahimci kaza din nan su fahimci akasin wannan abun domin a dai zauna lafiya mu abin da muke so a dai zauna lafiya watakila in sun fahimci abin cewa Allah baya son sa mu kuma abin da Allah baya so din nan muke yi to mu watakila hukumar mu tana cikin matsala mu kanmu muna cikin matsala saboda haka a dan yanda za a dan rurrufe yanda da an dan rurrufe din nan za su iya kasancewa sun fahimci wani abu daban bayan da ayan take ba shi kuma ga katin sa da dogon ainihin sharbi a hannu da sauransu sai ya zo ya shigo rediyo ne ko talabijin ne ido yana wani gyara murya yana cewa ƙalallahu subhanahu wa ta'ala sai ya dinga yin wani abu na tawili duk abin da zai bayyana in ya jawo ayoyin ubangiji akan wannan abin da aka ba shi kuɗi aka ce ya je kanikanci sai ya cancanja sai ya dinga shigo da wani abu kaza sai ka ga fassarar da ya yi da irin ma'anar da ya kawo ya jinkirta ayoyin da Allah ta'ala ya nufi a yi hakan saboda kurin ya an masa alkawarin za a ba shi wasu abubuwa na duniya to irinsu ne waɗanda suke ɓoye abinda da Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani ga mutane abinda da Allah ya saukar domin a bayyana su ga mutane to irin ne Allah ta'ala yake ba mu labarin su a waccan ayan ya ce ya la'anci irin su haka kuma duk wani mai son yi la'ana to ya la'anci irin waɗannan haka kuma a wannan ayan shi ma aya ta 174 suratul baqara ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa wannan kuɗin da suka karba wannan dukiyar da suka karba suka jinkirta ayoyin Allah suka ɓoye hakikanin ma'anar ta ayoyin ubangiji subhanahu ta'ala to kar su ɗauka wannan abin da suke ci suna cin wani abu ne na al'amura na duniyan nan in kaza suka ci in rago ne aka yanka musu suka ci idan shanu aka siyo aka yanyanka musu aka musu farfesu aka soya masa suka ci to Allah yake cewa ma ya akaluna fi butunihim illa nar ba abin da suke ci a cikunansu ta wannan kuɗin da da aka ba su na ɓoye ayoyin Allah ta'ala ma'anar ayoyin Allah suka ɓoye to ba abin da suke ci ba naman sa suka ci ba ba kaza suka ci ba a'a illa nar Allah yake cewa wuta suka ci a cikunansu wannan wutar kuma tabbas wutar ce suke ci ba ko za su tabbatar haka ba sai lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya zo daukan rayukansu ko kuma lokacin da Allah ta'ala ya fito da su daga kabarurukansu ko kuma sun shiga cikin kabarurukan nan ne za su tabbata ashe wutan ne suke cinta saboda haka wannan shine lokacin tajassumul a'mal lokacin da ayyukan mutum za su zama a fili ga su sun fito to muna kuma da wani hadisi duk da cewa an ce lokaci ya karanto akwai a hadisi shi ma da ya zo daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa katimul ilma la'anuhu kullu shay'in wanda yake ɓoye ilimi komai da komai yana la'antarsa hatta hutu fil bahri yake cewa hatta wato kifi a cikin kogi wa fis sama da kuma tsuntsuma da yake sama yana yawo a sama yace to ko waɗannan ma suna la'antar duk mutumin da yake ɓoye ilimi wannan hadisi hadisi ne daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ya zo a cikin littafin kanzul umal wato kenan za mu iya samun wannan hadisi a cikin wannan littafi akwai kuma hadisi da shi ma da ya zo daga rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin ya zo a cikin biharul anwar yake cewa inna ma ayyuma rajulin atahu Allahu ilman duk wani mutum da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ilimi fakatamahu sai ya boye wannan ilimin wa huwa wa huwa yu'allimuhu wa sai ya ɓoye ilimin wa huwa ya'lamuhu bayan ya san ilimin amma sai ya ɓoye shi rasulullah ke yake wannan magana fa duk mutumin da Allah ya bashi ilimi fakatan mahu sai ya boye ilimin wa huwa ya alamu bayan ya san ya san abun aka ce aka rama kallawa abu kaza ake son kai mana bayani akan kaza da kaza sai ga in ya faɗi yadda abun yake watakila abun da yake samu na duniya zai saraya ko kuma wani abu nasa ko zai taɓa wani abu na danginsa ko wani abu na ainihin mutuncinsa da sauransu so ya ɓoye ilimin sai yake cewa Allah azza wa jalla yawmal qiyama muljaman bil min narin yake cewa to zai je ya haɗu da ubangiji subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama an sanya masa linzami daga cikin linzaman wuta inna allahi wa ila masu ɓoye ilimi kenan to allah ubangiji ya kiyashe mu da ɓoye ilimi za mu tsaya a nan saboda lokaci sai a shirinmu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin ma da la shirin guzurin hanya kenan to kuma za mu kai ga shirin muna karshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi kan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa da suke da alaka da nahiyar afirka a mataki na kasa da kasa a yau shirin zai leƙa da najeriya ne domin yin dubi kan halin da ake ciki na karancin takaddun kuɗi na naira musamman tun bayan da kotu ta bayar da umarnin ci gaba da amfani da tsaffin kuɗaɗe a najeriya da kuma irin abin da ake gani na kokarin kaucewa wannan umarni daga bangaren ita kanta gwamnati da kuma shi kansa babban bankin najeriya na cbn wannan da shine jigon abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu wari za kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa karshen sa sakamakon irin matsanancin hali da kunci da al'ummar najeriya ta shiga bayan da babban bankin najeriya ya canza kalar kudin kasar da kuma rashin wadatattun kudade a hannun jama'a da hakan ya hada da sabbin kudaden da ma matsafin kudaden wannan ya sanya korafe-korafe sun yawa a fadin kasar dangane da wannan batu yayin da ita kuma kotun koli ta bayar da umarnin ci gaba da yin amfani da tsaffin kudaden da aka hana yin amfani da su din da hakan ya hada har da naira 500 da kuma naira 1000 har zuwa ƙarshen watan disamban shekaran da muke ciki wannan mataki ya sanya babban bankin najeriya ɗin ya fito ya bayyana cewa shi dai bai bayar da wani sabon umarni ga bankuna da kasuwanci akan hukuncin da kotun kolin ta yanke a ranar juma'ar ta gabata ba na bayar da umarnin ci gaba da yin amfani da tsaffin takardun naira tare da sabbi har zuwa ranar talatin 31 ga watan disamba na wannan shekara ta 2023 da muke ciki kwamitin alkalai na mutane bakwai karkashin jagorancin mai shari'a yan ukoro ya bayyana lamarin a matsayin wanda ya saba wa kundin tsarin mulkin najeriya umarnin da shugaban kasa muhammadu buhari ya bai wa cbn na sake sauya fasalin naira tare da cire tsoffin takardun kudi na naira 200 da naira biyar da kuma naira 1000 ba tare da tuntuɓar jihohi ba majalisar zitarwa ta kasa majalisar jihohi da sauran masu ruwa da tsaki wasu rahotanni dai sun yi nuna cewa an samu rudani a tsakanin bankunan kasuwanci da 'yan kasuwa biyo bayan rashin bayar da umarnin da cbn bai ba na karbar tsaffin takardun kudade na naira 500 da kuma naira 1000 kakakin babban bankin na cbn isa albumin ya bayyana cewa babban bankin bai fitar da wata sanarwa a hukumance ba akan wannan batu sai dai wani babban jami'i a bankin wanda ya zanta da manema labarai ya ce tsaffi da kuma sabbin takardun kudade duk doka ta amince da su kuma a halin yanzu bankuna suna bar da su ga kwastomomi kada 'yan najeriya su yi watsi da kuɗi ko tsoho ko sabo akwai tsarin bankuna na kasuwanci a faɗin najeriya wanda za su fara raba tsaffin takardun kudade na naira biyar da kuma naira dubu ɗaya ga kwastomominsu hakan da yana zuwa ne sa'o'i ashirin da hudu. bayan da bankin gtb ya fara raba tsaffin takardun kudade a rasa daban-daban da suke fadin najeriya tun daga ranar litinin din da ta gabata bincike da 'yan jarida suka gabatar a lagos ya nuni cewa bankuna sun fara bayar da tsaffin takardun kudaden na naira ga kwastomomi na na'urar atm daban-daban da kuma akan kantuna rashin bankin zenith wanda yake garin festec. ya biya tsaffin takardun kudade din ga abokan ciniki a kan kantuna a kuma na'urori na atm waɗanda suke rasan bankin uba binciken da ya nuna cewa bankin wema ya umarci rassansa da su fara rawa tsaffin takardun kudade na naira 500 da kuma naira dubu ɗaya a faɗin najeriya har ila yau wani jami'in bankin zenit din wanda ya so a saka sunansa ya shaidawa manema labarai cewa sun samu umarni na fara raba tsaffin takardun kudade ga abokan cinikayyarsu wani ma'aikacin bankin na zanet ya bayyana cewa an biya kudade na naira 500 da kuma naira dubu 1000 ga kwastomomi a yankuna daban-daban a nigeria bincike da ake a bankin first bank da kuma polaris da kuma bankin unity ya nuna cewa tsaffin takardun naira na naira biyu ne kawai suke rabawa kamar yadda cbn ya umarta a lokutan baya wani manajan bankin first bank wanda yake birnin kano ya ce ba mu samu wani daftari daga babban bankin cbn ba na karbar tsoffin takardun kudade na naira 500 ko kuma naira 1000 ba kuma shi yasa hakan bai gudana ba kamar yadda muke magana a halin yanzu 'yan kasuwa suna kin amsar tsaffin kudade sai dai kuma an sake samun wani sabon salo a rikicin inda manyan kantuna da kuma gidajen mai da direbobin bas-bas na 'yan kasuwa a wasu sassa na jihohin najeriya din suna kin amincewa da tsaffin takardun kudaden kulaya somalia wani mazaunin jihar lagos ne ko masani akan harkokin tattalin arziki ya bayyana cewa akwai rudani a cikin wannan lamari kotun koli ta ce tsaffin takardun naira za su ci gaba da aiki har zuwa watan disamba bankuna sun fara raba tsaffin takardun kuɗaɗen amma kuma direbobin bas manyan kantuna gidajen mai da dai sauran bangarori daban-daban ba su karɓar waɗannan kuɗaɗe an dai jefa al'ummar najeriya a cikin wani kunci da kuma rudani haka zalika wasu daga cikin masana harkokin tattalin arziki waɗanda suka bayyana ra'ayinsu akan wani batu sun bayyana cewa buhari ya umarci cbn da ya martaba hukuncin kotun kolin amma kuma bankin cbn yana ci gaba da yin fatali da hakan duk sha dai wannan ba dalili ba ne domin kowa shugaba buhari shine shugaban kasa wanda yake iko da gwamnan bankin da shi kansa bankin da sauran bangarori faɗin wannan magana ba zai iya kubutar da shi ba domin kowa da masaniyarsa aka yi duk abin da ya faru a kuma jefa al'ummar najeriya a cikin kunci da dama daga cikin masana harkokin tattalin arziki a najeriya din da ma kasashen ketare suna ganin cewa akwai kurakurai da dama waɗanda suka auku a lokacin sauya fasalin kuɗin da kuma yadda aka yi wajen aiwatar da amfani da kuɗaɗen ta yadda aka ƙayyade lokacin da su ba ga hukuma babbar mawuyacin hali da kunci a najeriya ita ce an sauya fasalin kuma ba a buga su yadda za su dace al'umma ba ta yadda kuma har wannan lokacin kuɗin a hannun mutane duk da kuma umarnin kotu in kuɗaɗen da za a iya dawo da su domin amfani kowa gwamnan bankin cbn din ya tabbatar da cewa aksarin kuɗaɗen da suka karɓa an kone su babu wadataccen kuɗaɗe sabbi domin kuwa ba a buga su da yawa wannan shine abin da masana harkokin tattalin arziki da kuma babban kure ne kuma babban bankin na cbn amfani da kwarewa wajen aiwatar da wannan shiri ba kamar da shi ma shugaba buhari masu bashi shawara ba su bashi sahihiyar sha wadda za ta fishe shi ba to koma dai ya ake ciki gaba harin ya baya da shi kansa fakin najeriya din waɗanda su ne suka sauya cewa sun yi hakan ne domin kada 'yan siyasa su samu kuɗa baiwa mutane ƙuri'a to halin yanzu dai an kammala zaɓen shugaban ƙasa da kuma na 'yan majalisun saura zaɓukan gwamnonin jihohi da za a yi a tarayyar najeriya na guda wanda kuma masana harkokin tattalin arzikin da danganta wannan lamari da cewa shine babban abin da ya ta wajen dakushe gwiwar jama'a akan shi kansa wa aksarin mutane waɗansu zaɓe a taron najeriya wanda yawan su ya ta 94 ba su kaɗa ƙuri'a ba inda adadin mutanen da ce miliyan 20 da 'yan kai ba wanda babban koma baya ne kuma zai iya tasiri ta bangori daban da ba ta siyasar kawai ba har ma abin da ya shafi tattalin umma. to jama'a masu warai lokacin da muke da shiryar sirrin sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji kafin lokacin wadadin kowa da kowa ne cikin koshin lafiya. a wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma sake lalbomu kafin na dai a madadin kowa da kowa ne cewa a huta lafiya